Ministan matasa da wasannin Najeriya barista Salomon Dalen ya ce ya zama wajibi matasa su rinka gujewa dukkanin abin da ka iya ta da hankali idan dai har ana so kasar Najeriya ta ci gaba. Barista Salomon Dalon wanda ya ja tawagar Kiristoci domin shan ruwa a gidan Sheikh Dairu Usman Bauchi tare da al'ummar musulmi ya ce tun da dama can akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin mabiya addinin Kirista da musulmi ya zama wajibi a kula da wannan kyakkyawar dangantaka. Ina ɗauke wannan lokaci na musamman in yi godiya ga shi Malam Sheikh Dayiru Bauchi da nuna tako da nuna kauna da nuna karamci ya karbe mu kamar yadda ya saba. Muka ci abinci tare, salin nan kuma ya ba mu shawarwari masu kyau waɗanda za su kawo zaman lafiya a tsakanin musulmai da krista ina ɗauki wannan lokaci in roki matasan najeriya musa kunne ga koyaswa waɗanda za su zama mana da amfani duk wani koyaswa wanda yake na akida rikici da fitina baya da goyon baya a cikin littattafai mu aluf kitabi muna da dangantaka masu kyau da musulmi za mu ci gaba da wannan dangantaka za mu ci gaba da wannan mu'amala za mu ci gaba da wannan goyon bayan juna domin a gina kasa wanda za ta yi girma ta yi zaman lafiya malam zan ce Allahuma takabal mina wa minkum shi ma dai sheikh dahir usman baucin da a gidan shi ne aka sha wannan ruwa tsakanin al'ummar musulmi da krista ya jaddada alakar da ke tsakanin al'ummar musulmi tun tun fil azal mai girma minista barista solomon dalum na yi ji daɗi na yi murna da allah ya baka minista amma duk da haka baka mance yan uwanka waɗanda ba masu sarauta ba jama'a na duk sun ji daɗi da zuwanku fastoci waɗanda ka zo da su mun yi murna da zuwansu kun tuna mana zumunta da take tsakanin musulmi da kirista da daddiya tun annabi sallallahu alaihi yana makka aka kulla wannan zumunta lokacin da ya tura sahabbansa suka je ethiopia najashi ya rike su ya kiyaye su har aka zo daga makka ana nema a komar da su najjashi din ya hana wannan shaida tana nan tare da ku muna godiya kwarai da gaske wannan abu zai farkar da mutane su gane tsakanin musulmi da kirista babu gaba kirista addinin su addinin tausayi mu musulmi addinin mu addinin zaman lafiya mai addinin tausayi zai zauna da kowa ma lafiya balle mai addinin zaman lafiya kuma muna nan muna yin addu'a muna ci gaba da yi wa ƙasa addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. To kome wasu daga cikin manyan malaman addinin Kristan da suka biyo wannan tawaga don buɗe baki da al'ummar musulmi ke cewa? Sunana Pastor Jeremiah Joseph wato mm, pastor ne a Ecclesian Christ Evangelical and Intercessory Fellowship Ministry wanda shi Pastor Yohana ke jagoranta a nan Kaduna. Gaskiya wannan babban darasi ne a tsakanin musulmi da Krista. Wato a taru duk lokacin da kowane bangare suna a farin ciki a taro a yi farin ciki tare idan suna a bakin ciki a taro a mara musu baya a yi bakin ciki tare da su sunana pastor maxwell sanda daga christ evangelical and intercessory fellowship ministry kaduna gaskiya ina cike da farin ciki da yake mun zo ne mu nuna ma yan uwanmu musulmai cewa muna tare mu fahimci juna da kristoci da musulmai eh sunana sera dogo wallahi wannan shaiwa ina ga ya kara mana zankun zumunci tsakaninmu da musulmi Wannan dai ita ce shekara ta hudu da mabiya addinin Kirista ke zuwa taron shan ruwa a gidan Sheikh Dair Usman Bauchi domin kyautata dangantakar da ke tsakanin mabiya addinin Kirista da na Musulmi a Najeriya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.